Gwamnan Shatima ya dai bayyana hakan ne a lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin bana a zauren majalisar dokokin jihar Borno. Jin hakan ne dai ya sa na nemi jin yadda jama'a ke kallon wannan batu wadda na soba da tambayan shugaban kungiyar kare hakkin bil'adama na Civil Liberty Organization a jihar Borno wato Malam Sadiq Mai Karamba. Kowa yake kallon wannan batu? A zahiri zaɓe kan inda aka ce akwai wannan ah, state of emergency a cikin dahiyan ah, da aka yanki aka kaddamar da emergency zai wahala a ce an yi zaɓe a wannan area gabaki ɗaya saboda akwai matsalan tsaro a wannan wajen A gani yanzu kwanakin nan ma duk bai kai nan da kwana uku kwana hudu nan ma sanata ne yake yawo a mota sanata ake yawa mota aka kai mishi hari to irin wayannan ayirin za a iya kai musu hari a kowane lokacin da karkashin state of emergency ne shi ko Alhaji Audu Umar shugaban kungiyar da ake kira Borno Unity Forum ne dake nan garin Maiduguri na da nasara ra'ayi ne kamar haka a yanzu kowa ya san cewa Borno yayi kyau Borno ba kamar nada ba Borno yanzu an samu zaman lafiya an samu cin gaba mu dama ya kamata mu a gudanar da zabe ma a Borno ba ma Yobe ba amma tun da Yobe yayi mu man Allah ya da za mu yi za a yi a zauna lafiya abin da yake faruwa wannan kasan wani ana ce hau wani abu daɗe wannan dama ba za a rasa ba ko a na ma ana ga cewa yana faruwa borno ya yi kyau wallahi na ga maka za a yi zaɓe za a zauna lafiya ba abin da zai faru. shi ma ɗaya daga cikin memba a kwamitin harkan soja a majalisar dokokin tarayya wato mr peter biye cewa ya yi. a wannan hali domin kamar yadda na faɗa shekara biyu ban zagaya jama'a da suka zaɓe ni ba shekara biyu baka haɗu da yan constituency naka wadda suka zabe ka ba ka je matsala ka aika matsala yanzu kamar yadda nake gaya maka yanzu haka nan ka saya keke ka ba mutum ko a kashe wanda ka bashi ko kuwa karbe keke din ko a yi abin da ba shi da kyau wancan abin ba na shi ba to ba shi ba ba dukiyanka ba me kenan za a yi idan a wannan lokaci zuwa mm, watakila tsakiyar shekara din nan zuwa jun haka to idan matsalar nan ba ta tsaya ba an sojoji ba su kau da wannan matsala ba magana wai a yi zabe musamman a borno lafiya musamman na kasan goza babu ranan da za ci ba za kashe mutum ba duk wanda ya ce zai za a yi zabe a borno wanda makaryaci ne yanzu dai lokaci ne kawai zai tabbatar da irin wannan ra'ayi mabambantan juna kan zaben kananan hukumomi a jihar borno da cewa jihar har yanzu na cikin dokar ta bacin